كلا ان كتاب الفجار لفي سجين lamarin ba kamar yadda kuka surantawa ba ne cewa babu tashi bayan mutuwa kuma tabbas littafin ma'abota fajirci daga cikin kafirai da munafukai yana cikin sijjinu a can ƙasa